Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata masu goyo ko kuma in ce masu dai yara haka. Akwai wani ciwo da yake fito ma yaro haka a baki. Za ki ga ya fito mai ya dan fashe haka wurin ya dan yi rami. To ana ce mai mouth ulcer. Ka akwai ulcer da yawa akwai ulcer hanji ulcer ciki ulcer ina da kisa ne na baki mutum da yake fitowa za ga ya fashe yaro ya dinga fama da shi zai ji maganar yaro ma ya canza in har wannan abin ya fito mai ba ya iya cin abinci yadda ya kamata yaro zaki ga yana cin rigima in har ya samu wannan matsala domin abin yana da zafi matuƙa a cikin jikin mutum don har yanayin maganar mutum ma yana canzawa to alhamdulillah yanzu wannan shine maganin shi kun ga wannan aloe vera ne ko ya kika yaron yana fama da wannan abin na ɗin da ya ga ya fashe ya to wannan guri za ta daina kawowa, kawo ga maganin da za ki samu aloe vera ita iya ingantaccen magani ne ko ne aloe vera tana maganin shi da izinin Allah in har cuta ne da ya shafi fata da kuma sauran abubuwa za ki iya yanka ta kamar haka kin ga shi dai tun da kusan bakin yaro dai ba wani girma gare shi ba kamar haka kin gani sai ki yanka mai haka sai ki buɗe buɗe za ki iya cire asalin shi wannan tsakiyar kawai kin gan shi wannan kawai za ki iya amfani da shi kin ga yadda ya fita ya nomar wannan shi kawai za ki iya manna ma yaro a daidai saman ciwon da yake fama da shi sai ki ga ƙarafi zai mai zafi matuƙa domin zai ihu sosai da izinin Allah ya kika mai wannan kamar sau biyu ko sau uku wannan ciwo ya bar cikin jikin shi kenan insha Allah in ga dai yadda na fitar da shi yadda na fitar da asalin gudan aloe vera kin ga shi to shi aloe vera ingantaccen magani da in har mata suka rike shi za su samu waraka musamman ƙananan cututtukan na irin su wani abin da yake fito ma yara wutar dare ɗin nan ki dinga amfani da aloe vera kina sa musu ruwan aloe vera a cikin wannan wutar daren domin tabbas shi magani ne ingantacce kuma yana inganta jikin yara to ina godiya ɗari bisa ɗari kasance da yasmin herbal a cikin sabon channel ɗina domin ganin ingantattun abubuwan da ya kamata na gode